A yau ake bukin cika shekara 65 na ƙasar Nijar. Assalamu alaikum barka da shigowa wannan tasha ta gidauniya TV. A yau dai Nijar take cika shekara 65 da zama jamhuriya. Lalle wannan ba ƙaramin abin alfahari ba ne da abin jinjina ga wannan ƙasa ta Nijar da kuma yankin Sahel da Afirka baki ɗaya. To akwai dai abubuwa masu ban sha'awa game da ƙasar Niger, wanda a yanzu take da yawan al'umma da suka kai har wajen mutum miliyan 26 da ƙabilu daban-daban. Za mu ji ra'ayoyinku a kan cewa me ya fi burge ku game da wannan jamhuriya ta Niger? Wani abin da wanda za mu fara da ra'ayin wani inda ya ce ni abubuwan da suke burge da Niger iya mu'amala da kasuwanci. wani kuma ya ce Allah ya taimaki ƙasar Nijar da mutanen Nijar don darajar annabi da alkur'ani Allah ya ba ku zaman lafiya da mu da ku Najeriya ƙasa ɗaya baki ɗaya wani kuma nan ya ce ai mun fi miliyan 26 ai mun kai wajen miliyan 27 ma Allah ya ƙara ba mu dawamamman zaman lafiya da kwanciyar hankali mai ɗorewa a ƙasar mu Nijar. wani kuma ya ce ni yanayin ɗinkinsu ne da kuma wasu al'adunsu na bikin aure suke burge ni wata ma nan ta ƙara cewa al'adun bikinsu na gargajiya da bikin aure da yanayin ɗinkin da suke yi shi ya burge ni kuma shi yake burge ni ina son kuma al'adunsu a nan ma wani ya ce nijar yan uwanmu na jini daga nan najeriya allah ya ƙara ɗaga darajarsu ya amintar da duk su daga dukkan shari Allah ya kawo ci gaba ƙasar Niger, ƙasar Hausa da kuma Niger da Najeriya baki ɗaya wani kuma ya ce to roƙona da gwamnatin Niger shine ta dawo mana da dabagaram ta mai da ita ko ƙasa daban a haɗe ta wani kuma nan ya ce to 'yan matansu suna burge ni sai kuma in ji ɗan Niger. yanayin hausa ina so in ji ɗan nijar yana hausa wani kuma ya ce babu abin da ya fi birge ni a nijar irin yanayin bukukuwan su na al'adun gargajiya wani kuma ya ce lalle waƙoƙin nan nasu na nijar da 'yan matan nan suke yi yana birge ni wani kuma ne ya ce musulunci da kuma addinin musulunci da suke yi yana birge ni wani kuma ne ya ce To wannan ƙasa Allah ya bamu mummun haɗin kai da kuma zaman lafiya mai ɗorewa. A nan kuma wani ce, yanzu haka fa minista da sauran manya-manyan makaraban Nijar suna nan suna tattaunawa da ECOWAS. Amma na san wani zai ƙaryata sai dai ya ji zum insha Allah. Sannan za a gaskata lamarin. Wani kuma nan ya ce mutanen Nijar suna da girmama al'adu da kuma girmama al'ummomi daban daban musamman 'yan uwansu 'yan Najeriya. Allah ka kare hada kan Najeriya da Nijar. Amin. Wannan wasu daga cikin ra'ayoyi kenan a inda ake shan bukukuwa daban daban iri iri a manya manyan birane na Nijar irin su Niamey, irin su Tawa, Zindar da Magaram da dai sauransu. kada a manta da na subscribing a yi liking a share za mu kawo muku ci gaban bukukuwa a bibiyan mu gobe za mu kawo muku yadda ake ta bukukuwa da shagali da irin su kokawa dambe da dai sauran sauran yadda suke bukukuwa na al'adu na gargajiya a wannan rana na biki kada a manta a danna mana subscribing a yi liking a share mun gode kwarai da gaske daga nan tashar gidauniya tv